ثم الصلاة والسلام على من قيل له واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلحث أو تتركه يلحث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام ومن دعا بدعوته وتقلد بأخلاقه صلى الله عليه وآله وسلم ila yumitanad bayan haka yan uwana al'ummar musulmai masu sauraronmu mabiya alƙur'ani na gaskiya ina mana sallama ta addinin musulunci dalili ko ni ba zan ce irin ta addinin musulunci ba kasancewar mun karanta wani ilimi da ake kira balaga wanda a cikin balagan nan mun karanta darasi mai zaman kansa ɓangaren tashbihi wanda duk abin da ka ce irin kaza abin nan yana nufin wannan ɗin ba shine wancan ba saboda haka ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dukkan yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai mahalicin kowa mahalicin komai wanda yardarsa ce da amincewarsa ta ƙaddara kawowanmu wannan rana ta asabar bakwai ga watan goma hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda kuma yake dacewa da talatin daidai ga watan Mayu mailadiyar annabi Isa alaihi salatu wassalam dubu biyu da ashirin daidai muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da digadiganmu a kan gaskiya muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara buɗe ƙirazanmu wajen fahimtar daidai ɗin alƙur'ani muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu da halshe na gaskiya harshen da kullum yake iyayi wajen faɗin hakikanin abin da ke cikin alkur'ani mai girma muna fata Allah ya kare mu da yin mummunan ta'awili ga alkur'ani mai girma yan uwa musulmai kafin komai idan za a lura